إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط a yayin da suka shigo annabi Dawud ba tare da tsammani ba, sai ya razana saboda yadda suka shigo masa babu tsammani ta wata hanyar da ba a saba da ita ba, da suka fahimci ya firgita sai suka ce masa, Kada ka ji tsoro, mu masu rigima ne da juna, ɗayan mu ya cuci ɗaya, don haka ka yi hukunci a tsakaninmu da adalci, kada ka yi zalunci a tsakaninmu idan kana mana hukunci, kuma ka shiryar da mu zuwa ga tafarkin da yake shine tafarki madaidaici.